bayan an sha labaran duniya a jerar rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa kotun kolin najeriya ta kammala sauraron kararrakin zaben gwamnan jihar kano a birnin tarayya abuja inda ta ce a jira hukunci nan gaba ko mai mahalarta kotun ke cewa idan aka zo kotu aka saurari makaraya abin da ake yi sai a koma kuma a saurari ikon allah a kuma yi kyakkyawan zato dama a gare shi muke kuma in sha allahu gare shi za mu ci gaba da dogara har karshen al'amari za a ji ƙarin bayani cocin katolika ta halasta wa limamanta sanya wa masu auren jinsi albarka da hakan ke ci gaba da haifar da cece kuce a kasar kamaru da sama da kaso hamsin na al'ummar kasar mabiya addinin kirista ne amma kafin nan ga abdurrahman hassan dauke da labaran duniya dw labarun duniya Hukumar kare hakkin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga Isra'ila da ta gudanar da bincike kan yiwuwar aikata laifukan yaƙi da dakarunta suka yi a Gaza. Shugaban ƙasar jamhuriyar Benin Patrice Talon ya bayyana cewar yana son a gaggauta maido da dangantaka tsakanin Benin da makwabtanta da suka fuskanci juyin mulki. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Mali ta gayyaci jakadin Algeria a birnin Bamako saboda wani abin da ta kira katsalandan da ya yi wa ƙasar. Hukumar kare hakkin Bil Adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga Isra'ila da ta gudanar da bincike kan yiwuwar aikata laifukan yaƙi da dakarunta suka yi a Gaza. A cikin wata sanarwa da hukumar ta bayyana ta ce ta samu labarai masu tayar da hankali dangane da mutuwar falasɗinawa guda goma sha ɗaya da ba su ɗauke da makamai a birnin gaza mutanen sun mutu ne da yammacin ranar talata a lokacin da sojojin isra'ila suka shiga cikin wani gini da ke a birnin inda iyalai da dama suka samu mafaka sojojin isra'ilan sun ware maza da mata da yara sannan suka harbe akalla maza goma sha ɗaya a gaban 'yan uwansu shugaban kasar jamhuriyar benin patrice talon ya bayyana cewa yana sa a gaggauta maido da dangantaka tsakanin benin da makautanta da suka fuskanci juyin mulki shugaban ya bayyana haka ne a lokacin da yake yin wani jawabi a gaban majalisar dokokin kasar Talon ya tabbatar da cewar akwai lokacin yin Allah wadai sannan akwai lokaci na yin nazari domin amincewa da lamari. Shugaban na jam'uriyar Benin ya ambato jam'uriyar Nijar a cikin jawabin nasa, inda a watan Yulin da ya gabata sojoji suka kifar da zababbiyar gwamnatin farar hula ta Muhammad Bazum. Abin da ya janyo katse hudda tsakanin ƙasar ta Nijar da jam'uriyar Benin. wadda aksari 'yan kasuwar Nijar ɗin ke yin amfani da tashar jiragen ruwanta wajen fitan kayayyaki. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Mali ta gayyaci jakadin Algeria a birnin Bamako domin wani abin da ta kira katsa London da ya yi wa ƙasar. Hukumar Malin sun ce jakadin na Algeria ya tattauna da wakilan ƙungiyoyin 'yan tawayen abzinawa ba tare da saninsu ba. algeria dai na shiga tsakani don dawo da zaman lafiya a arewacin mali bayan wata yarjejeniya da aka rattaba wa hannu a shekara ta 2015 tsakanin gwamnatin malin da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai na abzinawa wacce aka fi sani da yarjejeniyar algiers ta ƙarshen watan agustan da ya gabata tashin hankali ya ɓarke a arewacin mali tsakanin dakarun gwamnatin da na ƙungiyar 'yan tawayen abzinawa bayan shafe shekaru takwas na kwanciyar hankali to labaran duniya ake sha daga nan sashen hausa na dw hukumomi a burkina faso sun cafke wasu 'yan kasar faransa guda hudu waɗanda suka ce jami'an leƙen asiri ne na waje na wata hukuma ta djsa to amma wata majiyar diflomasiyya ta faransa ta ce mutanen ma'aikata ne farar hula masu fasa'ar sarrafa kwamfuta waɗanda suka je yin aikin gyaran kwamfuta a ofishin jakadancin faransa a burkina gwamnatin faransa ta ƙi amincewa da zargin da aka yi wa ma'aikatan kan zuwan su burkina faso cewa sun je yin aikin gyaran kwamfuta ne kawai ba da wata manufa ba burkina faso dai na yin takun saƙa da faransa wacce ta soke wasu yarjejeniyoyi na tsaro da aka cimma tsakanin kasashen biyu tare da kurar jakadan faransa da ga burkina faso a watannin da suka gabata a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a yau an ci gaba da gudanar da zaben ƙasar sakamakon matsalolin rashin kayan aiki da suka hana buɗe wasu rumfunan zaɓe. zaben wanda aka soma a jiya larba 'yan adawa sun yi korafin cewar akwai kurakurai katatai da ma rashin sahihancinsa dama shugabar hukumar zaben denis kadima ta ce an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali sai dai ta ce ba a dukkanin wurare ba 'yan takarar shugaban kasa guda biyar na 'yan adawa sun bukaci da a sake tsara zaɓukan saboda kurakuran da suka ce an samu shugaban kasar mai barin gado felix tshisekedi mai shekaru 60 na neman wa'adi na biyu na shekaru biyar a kasar da ke fama da yawan tashin hankali kasa mai arzikin ma'adanai amma mafi yawan al'umma ta matalauta ne to labaran duniya kenan annan daga nan sashen hausa na dw to madalla wanda abdulrahman hassan ya karanto mana kai tsaye dw harkokin yau a rahotannin mana yau za ku ji cewa an shiga rana ta biyu a zaben shugaban kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da ke tattare da rudani kama daga batun tsaro da kuma sahihancin zaben a jamhuriyar nijar kuwa za ku je rahoto kan gasar damben gargajiya tsakanin makarantu a jihohin kasar akwai kuma dauke da mana tafa da shirin duniya mai yayi har ma da taba kalashe da wasikunku masu sauraro amma kafin sannan za mu fara daga tarayyar najeriya Kotun kolin Najeriya ta kammala sauraron kararrakin zaben gwamnan jihar Kano a birnin tarayya Abuja inda ta ce a jirayi hukunci nan gaba. Wakilin da ke Abuja kuma ya halarci zaman kotun Ubala Musa ya shaida mana cewa tun wayewar garin yau da zama goya bayan bangarorin biyu suka yi wa kotun cikar kwari. Ga dai karin bayani kan zaman kotun. Ɗaruruwa na magoya baya ne dai suka turuwa zuwa kotun kolin. A bangare na 'yan jam'iyyar NPP mai mulkin jihar Kano da ma APC ta adawa. shari'ar da ke matakin karshe dai na zama mafi ɗauka na hankali a ɗaukacin zaben gwamnonin tarayyar najeriya a halin yanzu ko bayan share tsawon awoyi sama da uku a ɓangaren alƙalan kotun kolin lauyoyi na ɓangarorin biyu sun ƙare muhawara da ma hujjojin da suke fata na iya burge alƙalan kotun da da cewa dai an ɗage zaman ba tare da kawai zuwa saka ranar yanke hukuncin da ke da tasirin gaske dokar zaɓe da ƙila makunan tsarin mulki na ƙasar sun tanada yanke hukunci bisa batun kafin ranar hudu ga watan janairun gobe to sai dai kuma daga dukkan alamu an kare tare babban fata bangarorin da ke ta neman sa'ar kotun hashim suleiman da yana zama shugaban jam'iyyar npp a kanan abin da ya ba mu kwarin goya hujjoji da kuma hukunce hukunce da suke kamancece na da irin wanda aka yi a baya ya tabbatar da tsarinmu Allah da za mu samu nasara cikin iko Allah. Kuma menene biyan masu kayan daɗin ƙwarin gwiwa su ma masu takama da tsintsin share dattin hujjojin sun gabatar gaban kotun sai isa kai su gabaci a kwanciya ta hankali. a fadar abdullahi abbas ke zaman shugaban jam'iyyar a kanan mun samu karfin gwiwa kwarai da gaske saboda hujjojin da lauyoyinmu suka bayar muna ga akwai alamar nasara an allah ya da zami dariya daga karshe me ya baku kwarin gwiwar wani irin hujjoji ne kuke gani zai sa wannan kotu ta baku bukatar da kuke nema hujjojin da kananan da kotun kansa ta yi da kuma kotu ta biyu wannan hujjojin shi ne ke ba mu dama cewa an Allah ya da su ma za su tabbatar da haka to amma ana cewa kamar akwai rudani a kotun kasa ba san ma ina gaskiyar take ba ba ka ji in kun dogara da kotun ɗaukar kara kamar akwai rudani kenan cikin wannan tsarin a babu rudani ko kaɗan ko bayan fuskar fata da ke ta annuri a waje can a zuciya dai akwai alamun koma ga mai duka bangare na masu siyasar da ke damar karshen mai neman mallakin kanon mai tasiri a siyasa haruna isa daidari na zaman kwamishinan shari'a jihar kano ɗaya kuma a cikin lauyoyin npp idan aka zo kotu aka saurari makaraya abin da ake yi sai a koma kuma a saurari ikon allah a kuma yi kyakkyawan zato kun koma ga mai duka kenan dama a gare shi muke kuma insha allahu gare shi za mu ci gaba da dogara har karshen al'amari kana da kwarin gwiwa nnpp za ci gaba da mulkin kano bayan hudu ga watan janairu to ai ba ma bayan sha hudu ga watan januwari ba mu fatanmu da addu'anmu da zatanmu da kuma sanmu shine nnpp ta ci gaba da mulki a kano dindindin illa ma sha allahu mulki cikin kano har mahadi ko kuma kokarin jefa jihar cikin rudani akwai dai tsoron rikici cikin jihar kanan da ke zama ruhu ta siyasa ta kasar to sai da kuma a farar salu sigir ta da ke zaman jigon apc a kano ba zaɓi face zaman lafiya cikin jihar kowa mai zai faru babu wani abu da zai hana zaman lafiyar kano saboda wannan shari'a ko kuma saboda abin da yake gudana na abin da zai faru kano tana na zaune lafiya yadda take a yanzu haka yadda ake ciki kuma duk in an ce magana a shari'a take ai babu wani abu da zai faru illa jama'a su saurara su gani kuma duk abin da ya faru shi za a yi wa biyayya abin jira gani dai na zaman sakara da yanke hukunci a bangaren alkalan da karjan aiki yanke hukunci da ko bayan batu na hujjar doka ke iya kaiwa ga kwantar da hankulan miliyoyin kasar da kalan shari'a da idanu na gazawa Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya. To har yanzu dai dangane da batun siyasa a matakin sasha inda an shiga rana ta biyu a zaben shugaban kasar jamhuriyar demokradiyyar Congo da ke tattare da rudani kama daga batun tsaro da kuma hancin zaben. Hankali dai na kan Congo kasa ta biyu mafi girma a nahiyar Afirka inda shugaba Felix Shisekedi ke neman takara karo na biyu. Kimanin mutane miliyan 44 ne aka yi wa rajista domin kada ƙuri'a mutaka hiwa ya bi mana halin da ake ciki a kwangon a rana ta biyu ta gudanar da zaben hukumar zaɓe ta ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wato seni ta ɗauki matakin tsawaita lokacin zaben da aka yi a jiya laraba ne zuwa yau alhamis saboda matsalolin da aka samu na rashin samun damar kaɗa ƙuri'a a wasu rumfuna abin ma da ɓangarorin hamayya ke cewa ba za su lamunta da shi ba zaben ya fuskanci matsalolin rashin isar kayan aiki cikin lokaci da harɗewar na'urori sannan ma akwai yadda wasu masu zaben suka gaza samun sunayensu a rajistar da hukumar zaben ta baje a sassa daban-daban na ƙasar waɗannan matsalolin da ma wasu su ne suka haddasa samun hatsaniya a wasu ɓangarori na jamhuriyar demokradiyyar kwangon wata jami'ar da ke sa ido kan yadda zaben ya gudana a jiya Esther Tabeni Singa ta tabbatar da samun matsaloli a wasu rumfuna. Ta ce ni jami'a ce da ke sa ido kuma ina rumfar zaɓe tun misalin karfe shida na safiya. Haka muka yi ta zaman jira har karfe uku na rana. A zuwa wannan lokacin ne aka fara kaɗa ƙuri'a kuma hatta mu masu sa idan da a baya muke farawa. to har yanzu dai ba mu fara ba. Wannan dai batu ne da ake iya aza'ayar tambaya a kan kafar gwamnati da za ta mulki jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongon a nan gaba. Ganin yadda fitintunin bayan zaɓe ke zama manyan rigingimo waɗanda ke kawo sakamako marar daɗi. Guda daga cikin manyan 'yan takarar hamayya a zaben Dr. Denis Mukwege wanda ya kada ƙuri'arsa a jiya bayan fuskantar jinkiri ya ce ba za su lamunta da duk wani yunkuri na haddasa rikici ko magudi a zaben ba ya ce idan ya kasance lokacin kada ƙuri'un nan an samu magudi mu ba amincewa za mu yi ba ba kuma za mu yarda da cewa a maida mutane tamkar waɗanda ba za su iya zaɓar shugabannin da suke so da kansu ba. wani batun kuwa shine ne da 'yan takarar hamayya a kasar ciki hadda dr dennis mukege ke cewa hukumar zaɓe ta seni ba mata da iko a tsarin mulki na tsawaita lokacin zaɓe kamar yadda ta yin wakilar dw da ke a birnin kinshasa bashi wendi ta shaida abinda manyan masu hamayya irin su martins fayulu da dennis mukwege suka faɗa. in Congo we have only one day of vote. tace a Congo dai rana ɗaya ake da ita domin yin zaɓe. Idan har zaɓe shiga rana ta biyu to ya ci karo da dokar ƙasa. Wani ƙwararren masani kan harkokin dokoki ma ya shaida min cewa babu wata dama ta siyasa ko ta doka da za ta amincewa hukumar zaɓe na yin ƙarin lokacin. Har yanzu dai ana kan wannan tambayar. amma dai babu wanda ya san takamaiman wani matsayi ake ciki a yanzu wannan dambarwa ta ranar zaben na jamhuriyar congo dai ta biyo yakin neman ƙuri'u ne da aka ga tashe-tashen hankula a cikinsa tare ma da gargaɗi akai-akai daga 'yan jam'iyyun hamayya dangane da fargabarsu kan abin da ya shafi aikata magudi. to sai dai an ɗauki watanni hukumar zaben na yin watsi da zarge-zargen da 'yan hamayyar ke yi na cewa za a haɗa baki da ita domin yi musu magudin. To Madalla gaida mun taƙa a hiwa rahotannin na zo muku ne daga sashen Hausa na DW a dakace mu. Cocin Katolika ta halasta wa limamanta sanya wa masu auren jinsi albarka da hakan ke ci gaba da haifar da cece kuce a Kamaru da sama da kaso 50 na al'ummar kasar mabiya addinin Kirista ne. Wanda mataki dai na fadar ta Vatican na ci gaba da daukar hankalin al'ummar kasar kamar yadda za ku ji a rahoton Zakar Sadu daga birnin Duwala. amincewa da fatikan ta yi na baiwa limamanta damar sanya wa masu mu'amalar jinsi guda albarka mudin hakan ba zai kasance cikin jerin al'adun coci na yau da kullum ba ya bar baya da kura a kasar kamaru hakan yasa na tuntube wasu mabiya addinin krista domin ji ra'ayinsu dangane da wannan batun da ya tara hankali sosai a wannan kasa. na mamaki da gaske da wannan hukuncin da papa roma ya yanke domin tsawon lokaci an kalubalance wannan batun kamata ya yi papa roma ya duba wannan hukuncin da ya yanke saboda yana da hatsarin gaske gare mu mabiya addinin Krista zai iya kaiwa ga halaka. Jagororin addini za su ba mu umarni da yin abu mai kyau, amma yadda suka sanya albarka ga 'yan luwaɗi wannan batun na jefa wasu mutane cikin damuwa waɗanda suka amince da hakan na tsammanin Allah na tare da su bayan kuwa ya saba wa Injila. Kimanin kashi 70 cikin ɗari bangare na al'ummar kasar kamaru kristoci ne sanarwar vatican ta ce wannan matakai bai sauya matsayin jami'ar katolika a game da aure ko mu'amalar jinsi ɗaya ba shi kuwa abe etienne bakaba limamin mu jami'ar duwala ya kawo haske kan sanarwar da vatican ta fitar da ta sanya rudani tsakanin kristoci a kamaru da cewa dans le monde qui certainement ont été choqués Euh, Zan kawo haske game da wannan sanarwar da Vatican ta yi da ya gigita Kristoci. Kwamitin nazari kan harkokin da suka danganci addinin Krista karkashin jagorancin Victor Fernandez wanda ya rubuta wannan sanarwar bai taba halasta auren jinsi ɗaya e ba na karanta sanarwar daga farko har zuwa karshe Ina daɗe nanatawa coci ba ta taba halasta auren jinsi e guda ba. les unions entre un homme et un homme. Duk da cewa alakar jinsi guda haramtacciya ce a Kamaru inda ake zartar da hukuncin daurin watanni shida zuwa shekaru biyar a gidan yari. Wannan bai hana wasu masu fafutukar kare 'yanci guda bayyana damuwarsu ba suna masu adawa da wannan dokar musamman lauya Alice Com wacce ta sadaukar da rayuwarta domin kare masu aikata luwaɗi da maɗigo. Partai da kwa, C'est quand tout un utilise A ganin ku menene wariyar jinsi shine yayin da ƙasa guda take amfani da makamai da 'yan sanda da dukkan kayan tsaro shari'a da gidan yari a kan wani bangare na al'ummarta bayan kuwa ta ɗauki alkawarin kare ta dole a yi magana kan batun 'yanci da hakkin 'yan luwaɗi. alors qu'il a l'engagement de protection. A shekarar 2021, Fadar Vatican ta ce ba ta da damar sanya albarka a wurin masu jinsi ɗaya. Tana mai cewa ba da za a yi Allah ya yi wa zunubi albarka. Zakari Sadu, GW sashen Hausa daga Duwala, Kamaru. Toma Dalla, A gadarsa da ke Jam'uriyar Nijar an gudanar da wasan kokowar gargajiya tsakanin makarantu na yara ƙanana a faɗin ƙasar baki ɗaya. To ko menene mahimmanci na gasar kokowar ta yara kanana kuma 'yan makaranta da aka gudanar a jamhuriyar ta Nijar ɗin wakiliyar Mutala Amadu daga birnin Agadas ta haɗa mana rahoto a kai. kokora gargajiya da ya haɗa yara ƙanana 'yan makaranta da suka fito daga jihohi takwas na ƙasa a bana ya gudana a agadesa To kowane tasiri ne ga wannan wasan? Abubakar Musa darakta ne mai kula da wasannin motsa jiki a fuskar ministan wasannin motsa jiki na ƙasa ya kara mana haske kamar haka. Tunani ne muka yi muka ga kokowa lalle niger ta kai matsayin da ya kamata a yi tunani da gobe eh, saboda kunga a kasashen duniya akwai sabo kokowa da eh, ake yi jeux olympic to ita ga ta gargajiya niger ba ta farci eh, ba ma'aikata can to shi a muharimin kamar da kokowa lakwal don duk shekara in akwai takobi za mu kawo a ƙasa gaba ɗaya su masu su yi tankaɗe da raye domin su samu su halara wanga kwamfala mu samu matasa mu ba su dama su ma su gudu ta su baje inta saboda kin san kasa goma sha biyar ne shekarun su kasa da sha biyar ne kenan in suka sa a ransu nan da shekara goma in Allah ya so yarda a cikin kokoma ta kasa za mu samu masu ilimi Baya ga motsa jiki ga yaran kanana wannan wasan na kokowar gargajiya na kara donkon zumunci da kuma haɗin kai tsakanin yara manyan gobe. Ko yaya aka tsara kokowar ta bana? Ga dai Dr. Isa Idi malamin koyar da kokowar gargajiya ɗauke da cikakken bayani. Kowace jiha tana da ɗalibi su guda hudu kuma kowane daga bakin shekara goma sha biyar ne kuma yaunin kilokin su hamsin da biyar su ne za su haɗuwa tsakaninsu. Abu ne wanda muke tahe wanda zai bayyana a nan gaba insha Allah. don saboda mu samu kasan mu ta samu zakaru gobe na 'yan kokowa wanda za mu ci gaba zuwa kasashen waje har mu taimako ko turawa kenan ya kamata tun yanzu mu ɗauki matakai ne cikin makarantun ne mu samu yaran makwarari saboda su ci gaba da wannan kokowa ga dai ra'ayoyin wasu 'yan wasa da suka fito daga jihohi daban-daban suna na gambo madu kokowa ya kawo ne saboda kokowa muna jin daɗin shi ne ka ganin rejiyo rejiyon wannan muna hada kanmu ne dan mu san juna shi yasa muke yin kokowa kawai muna yi kokowa ne don ci gaban kasar mu jandar maradi duka region nijar za mu samu abokai wanda za mu samu mai zumunci da su saboda shi ne muke kokowa nan abdullatif daga zandaya ala dokowa da kwal-kwal shi ne nima yana gani yana ce nima sani yana taso aka rubuta sunana aka ya kaɗa kwamfala tun alkwal da kwal-kwal tun daga na ina yi ina yi har allah kan wannan matsayin har muka zo na wajen suna na bashiru hiro kuwa tasiri yaran ta ka kwanci hankali da ƙasa yan gamen nan da mina da sarwa haɗuwar kai yanzu ga sarwa abokanmu nan da musan mun ƙari ina musan lambobin su kawai sai mu haɗe wazaf ke ga tun na samu karuwa ma ƙarshen rahoton kenan tila amadu dw hausa daga birnin agadez a jamhuriyar niger To madalla ƙarshen jerin rahoton na yau kenan a nan gaba kaɗan za a je mu da sauran shirye-shirye a dakace mu.